Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu da Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirmu na hantsi na yau ranar Litinin 4 ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a jihar kebbi baya ga gidaje da dama da ya lalata kamar kowace ranar litini da hantsi yau ma muna tafa da shirin zauren matasa wanda nasir adamu ilikaya ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yau Litinin ake sa ran shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiyya rajab Tayyip Erdogan a kokarin da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na sake farfado da yarjejeniyar da za ta amince a fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. ganawar da za a yi a soci ta biyo bayan tattaunawa ne tsakanin ministan harkokin wajen rasha da na turkiya a makon jiya bayan da ministan harkokin wajen rasha sagi lavrov ya ce ya ba turkiya jerin bukatun rasha domin sake kokarin da ake yi game da fitar da hatsi a kogin bahar aswad a watan yuli ne rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta wata yarjejeniya da aka yi a lokaci guda ba da ta yi alkawarin cire duk wani tasgaro ga fita da abinci da takin zamani daga rasha a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarunta sun lalata kananan jiragen ruwan ukraine masu tsananin gudu guda hudu a wani bangaren arewa maso yamma na kogin bahar aswad a wani sakon wato kafar telegram ma'aikatar ta rasha ta ce jiragen ruwan na dauke ne da dakarun ukraine akan hanyar su da suka dosa zuwa gabar ruwan crimea a jiya lahadi babban wato dubban masu zanga-zanga a niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere suna kira ga kasar faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakaranta daga kasar kamar yadda sojojin da suka yi ji mulkin a watan yuli suka nema allah wadan faransa faransa ki fice kawai abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika yi a wurare daban-daban na zanga-zangar a ya mai tun bayan juyin mulkin na rana 26 ga watan Yuli. A ranar Juma'a jagororin mulkin sojan na Nijar sun rika jefawa Faransa kausasan maganganu inda suka zarge ta da tsuma baki cikin abin da bai shafe ta ba da goyon bayan bararren shugaban kasar. Don a lokacin ne dubban mutane suka rika shiga zanga-zangar a wani tale-tale da ke kusa da cibiyar sojojin kasar ta Nijar inda sojojin Faransa suke da sansani. dangantaka ta yi tsami ne tsakanin faransa wanda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma aboki tafiyar ta a yakin da take yi da masu ikirarin jihadi sakamakon yadda faransa ta tsaya a bayan hambararren shugaban kasar muhammad bazoum a ranar uku ga watan agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewa daga yarjejeniyar hulɗar soji da faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a kasar ta nijar a jiya lahadi kafofin yada labaran iran sun rawaito cewa wasu iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafa watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na daurin shekaru uku bisa laifin haɗin baki lauyansu amir raisiyan ya shaida mujallar da ake bugawa a kullum ta hamilhan cewa a ƙarƙashin hukuncin naijin bakreni da elnaz muhammadi za su yi zaman kashe ɗaya bisa hudu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku lauyan nasu ya kara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru biyar ƙarƙashin tsarin je gyara halinka inda a tsakani za a buƙaci su da ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu ficewa daga ƙasar raisiyan dai bai ƙara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka ƙara game da hukuncin bai kuma bayar da wani cikakken bayani kan laifin da suka aikata ba tun a watan satumba shekara ta 2022 ne aka ɗaura 'yar uwar muhammadi elahi wadda da take aiki da jaridar ta hamil han bayan da ta bada rahoto kan jana'izar mahasa amini mai shekara 22 da ta mutu a hannun 'yan sanda mutuwar mahasa amini 'yar kabilar kudawar iran a ranar 16 ga watan satumba shekara ta 2022 ta afku ne bayan da 'yan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sa fitara ta tsarin musulunci a kasar lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a faɗin kasar. To a gaida Hauwa Sharif kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu jihar Kebbi Najeriya inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane hudu baya ga gidaje da dama da ya kuma lalata. Muhammad Nasir gare ka. Duk da yake an soma samun ruwan sama a daminar wannan shekara makare a wasu jihohin arewacin Najeriya. bayan da ruwan suka sauka jama'ar wasu yankuna sun soma yin hasara jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da masu hasashen yanayi ke nuna ana samun ruwa masu karfi da yawa wasu lokuta har ma da kaiwa ga samun ambaliya hakan ya soma nunawa a fili a wannan shekara domin wasu ruwan sama da aka yi masu karfi da yawa sun yi sanadin mutuwar mutane hudu da kuma ruguza gidaje masu tarin yawa a garin dakin gari da ke karamar mulkin suru a jihar ta kebbi wani mutumin garin aminu umar ɗakin gari ya ce an jima ba a samu ganin irin waɗannan ruwan sama masu ƙarfi ba da yawa a yankin ruwan sun taso ne daga ruwan sama da kuma ruwan daji waɗanda ke fitowa daga daji waɗanda hanyar su ce su biyo ta nan cikin gari su sake komawa daji tsoron sai kasance sun zo da karfin tsaya sosai duk wata magudanar ruwa tsohon magudanar ruwa da ka sani ba inda bata bude ba ruwa sun shiga gidajen mutane wayansu mutane sanadiyar hakanan wasu wani dattijo gina ta faɗa mishi Allah ya karbi abin shi an sake samun wasu mutum biyu su ma ɗayan wajen ceton wani yaro shi ma ya samu ya rayu shi da salwanta sannan an samu ɗayan shi ma dai sanadiyar ruwan ya rasu sannan wani almajiri mutum hudu kenan wayanda Allah ya karbi rayuwarsu sanadiyar wannan ainihin barnar ruwa da aka samu mu a garin ɗakin gari. Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar suru ɗakin gari Faruku Abubakar mai Sudan ya ce wannan imtila'i ne kuma mahukunta na kan kai ɗauki ga waɗanda lamarin ya shafa. Yanzu dai halin da ake ciki ana ƙoƙarin yin taimako din saboda mutanen gari sun iya abin da suke iya yi wajen ƙoƙarin kubutar da wasu waɗanda sun ka shiga cikin damuwa akwai ciyaman na local government da kuma sauran waɗanda suke hakimai na wurin sun tafi su dudduba abubuwan da kuma da yanayin da mutane suke to sai dai a cewar aminu ɗakin gari wannan matsalar ba sabuwa ba ce kuma yan ba a yi wani abu cikin hanzari ba ruwa za su iya tayar da garin na ɗakin gari baki daya saboda akwai wuraren maguda inda ruwa ke bi waɗanda suke magudanan ruwa na waɗanda matukar ba a magance waɗannan matsalolin ba ba a yi su ba to gaskiya ruwa na iya tada ɗakin gari koyaushe saboda gaskiya an sha samun waɗannan matsalolin ruwa shi da haka muna neman alfarma wurin gwamnati. shi kuwa ɗan majalisar ya ce ana kan ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsalar da ke kawo ambaliya a garin. ana ɗaukan matakai shekarun baya an ɗauki matakai a yi magudanan ruwa manya-manya waɗanda ake tsammanin kama an gama da wannan matsalar a gonatance an yi motoci manya-manya waɗanda ake tsammanin sun yi wannan to amma kaga da yake abu ne na natural ba za ka iya cewa lokaci guda gama an gama da al'amari ba sai dai in kaga ila wani ta zo irin wannan abu bai faru ba sannan ka tabbata da cewa wannan abu an kai karshe ko a farkon daminar wannan shekara wato wata biyu da suka gabata an samu iskar hadari wanda ya sanadin ruguzawa da kuma tayar da rufin gidaje kimanin ɗari biyu a garin zauro haka ma duk a lokacin an samu mutuwar mutane uku sanadiyar tsawa a garin kwara da ke gundumar laila ba a ƙaramin hukumar mulkin argungu bisa ga yadda hukumar kula da hasashen yanayi ke yin hasashe a kan yanayin da ke zuwa musamman a lokacin damina yin amfani da bayanan da hukumar ke barwa tare da ɗaukar matakan kariya kan iya taimakawa wajen kawo sauki idan matsala ta zo muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya kawai gaida Muhammad yanzu kuma ga Hawa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba masu hannu suna bayyana su akan mutumin da ya kirkiro tsarin samar da ƙananan basussuka domin sana'o'i ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalanda daga waje da ba a buƙatar shi. Wasiƙa ta yi Allah wadai da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu. Shugabannin duniya da suka wato da suke kiran kawo ƙarshen musgunawa Muhammad Yunus ɗin sun hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon sakatariyar gwamnatin Amurka Hillary Clinton da tsohon sakatariyar janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da fitattu a ɓangaren shakatawa zaɓaɓɓu ƙwararrun jami'ai 'yan kasuwa da shugabannin ƙungiyoyin farar hula da sauransu wasiƙar da aka aike ta zuwa ga prime minister sheikh hasina an buga ta a majalisar new york times ta ranar alhamis a cikakken shafi guda inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokuraɗiyya da haƙƙin ɗan adam a bangladesh a lokacin da babban zaben ƙasar ke tafi a watan janairu wata cibiyar tafiya da ke khartoum wata cibiyar lafiya da ke kartun babban birnin kasar sudan ta shaidawa kamfanin dillancin labaran ap cewa wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutum biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutane ashirin a garin da ke yankin kudanci mazauna babban birnin da yaƙi ya kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya lahadi garin ya sake gamuwa da karar hare-haren makaman atilare da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaƙi tsakanin sojoji sojojin ƙasa da dakarun katta kwana wata sanarwar da ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwabtaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar asabar kimanin farar hula ashirin ne suka rasa ransu kwamitin na daga cikin ƙungiyoyin sa kai da kan shirya zanga-zanga mara baya ga samar da demokuraɗiyya wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yakin ya ritsa da su wata sanarwar da suka fitar ta wato tun da farko ta bayyana cewa daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su a baya-bayan nan da yara kanana biyu suka kuma yi gargaɗin cewa akwai waɗanda lamarin ya shafa waɗanda ba a lissafo da su ba saboda gawakin su sun yi wato sun yi mummunan fita kamannin su sakamakon kuna da suka yi. a gaida hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. na baya yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ilkaya da shiri na gaba. Zauren matasa. Barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke kawo muku abubuwan da suke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka yi bayani matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta riga ya ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa Ra'ayin matasa na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su rika samu suna yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Isa El Usman na bayani ne kan matsayin rashin jami'an tsaro a yankin da suke tunanin ko jami'an sun kaura ne zuwa wani waje. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa baban gida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba yanzu mu da nake maka police station mu ta dan umaru division din babu plate din yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komi har yanzu babu wani wanda an ka kawo a wurin gaskiya babu jami'an tsaro. to me ya faru eh, jami'an tsaron ne suka kaura ina suka koma to? To na tsaron nan gaskiya mun ba mu san inda suka koma ba amma dai muna tunanin kamar ko suna da ne ko ko dai sun koma birnin kebe ne ko sun koma hidda kwata ne lokacin gama da riba ba mu sani ba gaskiya amma dai da yanzu ba na tsaro gaskiya dama yan sanda ne an kawo kuma sun ka cere sun ka bamu. Yahuza Gado eh, ko da yake isa ya ce suka tsere a suka tafi ne ai ba wa suka yi ba suka ai ba ba a ce jami'in tsaro ya tsere ai ba magana yahuza gado duba mana shin yan siyasa me suke faɗa na san lokacin kamfen eh, a kan ce ga abun da za a yi in an tafi majalisa ko eh, eh, shugaban ko da ke ba ma zaben ƙananan komi kan ba a ɗaukan su da wani muhimmanci ma yanzu amma daga zaben yan majalisa gwamna da sauransu me ake faɗa To gaskiya Malam Nasiru gaskiya garinmu yana kokari yana yana ba da kokari sosai akan bangaren 'yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu. Domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka har garinmu ya zo nan dan umaru da kanshi da sauran jami'an tsaro ya yi mana alƙawarin za a turo mana jami'an tsaro amma har yanzu dai ba mu samu ganin su ba kwana Allah bai hukunta sun zo ba kwana. Eh tsohon gwamna a tiku ba gudu kenan. Yawa ya zo dan Umaru da kan shi nan makarantar bokon da ya gama dai ko kadan gare bai laɓewa to ya sa an gyara ta kan. To amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron ka yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lahiya malaman asibitin mu to sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida su ne suke kulawa da mu amma dai ba dai wani wanda zai fito daga bangaren ko wasa guba ko kuma riba a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan suna tare da mu haka to su ne suke dan kula da mu amma dai ba dai wani a ce ya zo ba ma magana jami'in tsaro babu isa baban gida ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke bena can lafiya kalau ko kuma iya kawai yankin dan umaru ne ke da wannan matsalar wannan matsala malam nasu ba ya dan wadda ba ne yana da gaskiya kamar da shi umar ne maka bayani ya shahi dukkan wa'anga yankuna da ka ja gaya maka irin bangaren su ayu da su bangaren mai rai da kuma nan ɗan maru da kuma wani suke bangaren sun kurku na ɗinka burku saboda duk mun goda da zamfara ne dukkan su wa'anga da ka na ga maka nan kuma bangaren kasuwanci kake magana gaskiya komi ya yi ƙasa komi yadda muka san muna fitar da kayan gona harko gaskiya yanzu kan abin ya gagara haka ba kowa yanzu bukata shi dai ya samu abin da ya cima cikin shi hmm. gaskiya wato ba maganar a tara a ajiye kuma akwai tun da amfanin gona akwai kamar wake da ake ajiyewa saboda in wani abu ya taso a sayar a yi hmm. biyan bukatun yau da kullum eh kwarai to wannan kan mana su babu wannan saboda manyan gonaki mu duka barayin ga sun hana mu je mu aikin su ba mu samun damar mu je mu aikace su dole nan bakin gari ne mai babba gona ya dan yanka mu wani ya ce dan ci ma sabon da ci haka muke sai dai mu ma juna mu yan kuyi je ka gyara ka dan samu abin ka ce amma nesa kan ya gwaye zuwa in mun je gaskiya ka ji na ga maka cewa lalle lalle ku dai ka dawo din ko kuma a san eh lalle kana ba ko kuma a dawo da kai an an an halbe ka Muhammad Bara'u me kuke tunani in an sace mutanen nan ina ake kai su ne to gaskiya bisa da muke ganin in suka ɗauka hmm. to zamfara ne suke yi dajin su dajin shine nan wanda yake a arewacin mu kuma nan ne wanda yake daji sun kururu duk wanda a ɗauka ka ji an shi to in za a karɓo shi dajin zamfara za a ɗauko shi. Hmm. Wato, eh, eh dajin zamfara shi ya fi zama eh, gagarumi ko su mai surkukin daji inda za a iya buya. eh wannan dajin shi wato babu wanda yake ya kai daga gare shi sai kuma dajin birnin gwari to amma dai aksari munan wanda ya fi dama mu dajin zamfara kuma a cikin shi wannan suke wanda suke in za su fito cikin shi za su fito cikin shi za su koma in sun sun dauka ciki za su shi sun kai eh, wato a matsalancin halin sun ka samu can abin da ma suka ko idan ma ka samu ɗan wurin da ka zo ka ɗan noma to suka zo lokaci ya yi Allah ya kai ka gabara wallahi idan ka zo ka tara amfanin gonanka sai zo su kunna mashi wuta an koro ka ba samu sa'a kai aka kashe ba sai su kunna mu abin wuta abun ya zama ya ko da yake duk mugunta ce amma wannan ai ya koma zalunci ma ai ya koma rashin eh, sani ya kamata tun da ya wuce zalunci zalunci da zan aka kirawa me rage wani zalunci ya rage idan aka zo neman ka ka samu Allah ya da kai ba a samu sa'a ka ba to in an su amfanin gonan ka sai su kunna mashi wuta kin suna tura dabbobin su ci to sun haka cewa a kai wannan da dabbobin su ba za su iya canya abubuwan nan ba sai suna bi saboda wani bi ta kai ta kai da dare za ka je ka ɗauko ka samu ɗan abinci ka kullo ga buhu ka yo gida to sai sun haka mu kunna mashi wuta balantana ka je da daren ka ɗauko. Wato da daddare ba matsala dai ana iya shiga dajin babu barazana sosai. A'a ba matsala ba ne shahada ne ne kaga ba ya ta sauki saboda baya ganin ka ba ha ganin shi kai ma duka dai za a kama dindine. Eh lalube ne lalube cikin duhu kenan. Yawwa sai ka bi kai saboda ka san inda za ka za ka bi a in ka bi to ko dai an zo ka ba a hangen ka saboda duhu ne. Sai dai su ma su yi a kwatance in Allah ba sa'a suka halba sun sami ka to in ba sami ka ba ba su je ganka ba. amma da kaga suna iya hangen ka ko da kilomita ɗari suna hangen Umar Yakubu ba mu shawara ya za a yi a samu maslahar wannan al'amarin ne. To a Malam Nasiru gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku 'yan jarida akalla shine don Allah irin waɗannan program din ba mu kadai ba da zama na kowane lokaci akai akai ana bi saboda ana tuntubar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama na in an yi wannan program din ya zama an sa shi ga kafafen yada labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shuni za su iya jin irin hukumar da mutane suke suke zama cikin ta don su kawo masu dauki su dauka kada su manta wannan kasar duka ta mu ci gaba daya kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine eh, yan mu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗaya sun wace sun kamar yadda kaji wanda yi magana da ya yi magana cewa sun gudu haka ne sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploying naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi ka abu. Eh wato abin da muke faɗa Umar ba za a ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da ma'ana an ko an kawar da su da irin wannan maganar. Ok to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi haƙuri mu gare mu abinda muka fahimta kamar sun gudu amma tun da kalmar guduwan ba ta da daɗi to sun bar wujen. Ku dakata a nan matasa, makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nagarin garin Dan Umaru a ƙaramar hukumar Dankowa Sago da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridan ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa shugaban najeriya aswaju bola ahmed tinubu zai bar birnin tarayyar najeriya abuja yau litinin domin halartar taron kungiyar g20 da za a gudanar a birnin new delhi da kasar india prime minister kasar india narendra modi shine ya gayyaci bola ahmed tinubu domin halartar wannan taro da ake sa ran tattaunawa akan harkar kasuwanci da sauran al'amura na yau da kullum sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa gwamnatin najeriya ta yi a takardar kiranyo ga jakadunta da ke kasashen duniya daban-daban wata sanarwa da ta fito daga ofishin ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf tugga na cewa dawo da jakadun na najeriya ya shafi jakadu na siyasa da kuma wayanda suka kware a harkokin diplomasiya Daga duka dai akwai jakadu tamanin da uku za su dawo gida najeriya abinda kuma yake nufin cewa shugaba bola tinubu zai naɗa sabbin jakadu kenan a nan gaba yanzu aka dai jakadan najeriya a majalisar ɗinkin duniya shine kadai aka baiwa dama ya ci gaba da kasancewa a ofishinsa sakamakon taron kasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya da za a gudanar a wannan wata da muke ciki sai kuma jaridar pm news da ake bugawa a najeriya ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa lallai shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya halarci jami'ar chicago da ke ƙasar amurka jaridar dai ta ruwaito wani farfesa ƙasa a fannin ingilishi da kuma aikin jarida Profesa faruk farogi na cewa shi kansa ya taba gudanar da bincike a kan halarta ko rashin halartar jami'ar chicago da ake zargin bola ahmed tinubu bai yi ba kuma tabbacin da ya samu daga wannan jami'a na nuna cewa lallai bola ahmed tinubu ya halarci wannan jami'a da kuma ya kammala a shekarar tara farfesan wanda ke zaune a ƙasar amurka ya bayyana cewa babu yadda za a yi jami'ar ta bada sakamakon jarabawa ko takardun jami'a na halartar wala ahmed tinubu wannan jami'a bisa dokokin kare sirri da ke kundin tsarin mulkin amurka da jami'o'i daban-daban na amurka sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar kwadago a tarayyar najeriya nlc ta bayyana cewa za ta fara wani yajin aiki na gargadi na kwanaki biyu daga yau litinin da kuma talata wata sanarwa da kungiyar ta kwadago ta fitar ta bayyana cewa dalilin wannan yajin aiki shi shine domin ta ankarar da gwamnatin bola ahmed tinubu illar da cire tallafin man fetur kewa talakan najeriya tare kuma da bukatar gwamnati ta sake lale dangane da farashin man fetur da yanzu haka ya tashi daga naira ɗari da casa'in da bakwai da gwamnati ta karba zuwa naira ɗari shida da goma sha bakwai bayan cire tallafin in ji shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa comrade joy ajoro karshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. kama da Libra a takaicen a yau litinin ake sa ran shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai tattauna da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin da Turkiya da Majalisar ɗinkin Duniya ke yi na sake farfado da yarjejeniyar da za ta amince da a fita da hatsi daga tashar ruwan Ukraine. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Nijar sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere suna kira ga ƙasar Faransa da wato wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakaranta daga kasar kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa, Faransa ki fice kawai abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rerawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar a birnin Yamai tun bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli. a jiya lahadi kafofin yada labaran iran sun rawaito cewa wasu iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na daurin shekaru uku a bisa laifin haɗin baki lauyansu amir raisiyan ya shaida wato mujalla da ake bugawa a kullum ta hamil han cewa ƙarƙashin hukuncin rajin bulgari da elnas muhammadi za su yi zaman wato kashe ɗaya bisa hudu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku layon nasu ya kara da cewa za su yi sauran wa'adin nasu na shekaru biyar ƙarƙashin tsarin je gyara halinka inda tsakani za a buƙaci su da su ɗauki darasin gyaran hali kuma ba za a bar su fita daga ƙasar ba. masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai producer mu Abu da kuma injiniyan mu Jona ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.